Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantin wannan rana kuma barka da kasancewa tare da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ashe dai iyaye suna da rawa mai mahimmanci da za su iya takawa wajen ɗora 'ya'yansu a kan bigiran da zai tabbatar da ɗorewar zaman lafiya da wadata a cikin zamantakewar aure. Haka kuma taimakekeniya tsakanin al'umma ko kuma makota yana inganta dogaro da kai da kuma bunƙasa tattalin arziki kamar yadda za ku je a cikin shirin namu na yau inda muka tattauna da malama Fatima Muhammad Watara wacce aka fi sani da malama dangana daga kasar Ghana malamar addini 'yar kasuwa kuma jagorar makarantar dangana International School mai zaman kanta a kasar Ghana da kuma Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa malamar jinya mai ritaya kuma mai sasanta tsakanin mutane a al'umma sannan mai ba da gudunmawa wajen inganta rayuwar mata daga jihar Kano. To yau ma za mu ɗora ne daga inda muka tsaya a makon jiya inda hajiya sa'a ke cewa. Za ki ga cewar uwa ta dage ita ba ta da sana'a kuma ta nuna 'ya'yanta ba. Ta dogara cewa lallai ta ta dinga yi 'ya'yanta abu. Ba ta koya musu cewar su nemi nasu ba. Saboda gata sai ta baɗanta ya ɗauki zare ta fita ko kuma in je ya tafi yawon bal ko makamancin wanda neman ɗaukar magana. Mhm. Amma idan ba ta cika nuna wa ɗanki. dokar mhm. zan wajen walda. ka wajen shushe ko kuma je kai kaza mm. in san na sani eh, yi zai gani banki in yi banki nan idan wani abin daji ke in ba ki zai ba idan kuma zama cewa lokaci shi zai ɗauka wa kansa kaya kin ga ya rage mutu wannan zama zan faci ki amma zan so mu dawo kan wannan hajiya malama fatima kina cikin bayani kafin na katse ki wato kina nufin sana'ar tireda kamar kasa tumatir da tattasai kaf har su girma kuma cikin kuma ma har a samu wurin kwana za ki ga wata masogon ga take jirkawa tana ice cream tana talla amma ta yi sutura mai kyau iyalinta kuma su yi sutura mai kyau kuma tallan shi take kwadon ga duka ayaban ga burde rogo du zaki mata ba ba mu rena sana'a a ta gane ma kin san kamar makautan mu nan ga mata suna tuka taro taro suna meti suna tuka babban mota na mai suna tuka babban mota na tifa mata fa kuma wallahi amintattun mata ne kuma kamilallun mata ne saboda ba ta son ta yi fasikanci ta zubar da mutuncinta makaniki duka matan gane suna yi to shi ke barin mace ki huce makanki takaici kuma sana'a mace yana da kyau yana barin mace wurin ibadanta ma tana natsuwa to shi ke ga yawancin arewan mu Najeriya Nijar mata suna wahala namiji kuma ya ka masa masala don kai baka da shi kai ne kuma ka aje mata kai ne kuma ka hana su sana'a yasa dole sadan rayuwa ya yi namiji tsanani har ya kai ga iyalinsa gida Hajiya Sa'a. A ra'ayinki kina gani matan da sun fi samun abin na kansu kenan fiye da na yanzu? Gaskiya ne. gidan talakawa ba sai hmm. mu gidan talakawa eh. sai ki je unguwa guda ɗaya ya wajen mutum goma ko ishirin domin ya ki samu mutum biyar masu cikakkiyar sana'a amma idan ya zama yan boko ne to shi na su aiki hmm. kuma yanzu aiki ma baya cewa sai kara da sana'a haka to amma idan ya zama kina sana'a kuma sai a sa miki ido ba ki taimaka mana ba ba ki mana kaza kaza ba ba ka taimaka wa kowa to idan ya zama cewar yanzu kamar da ɗinkin zane zama yin da yan china din nan hmm. na so a gidajen mutane ana yawon mu dinkin zanin gado wani fulawoyin nan dinkin matasai mai fulawoyin nan eh. kin gane dinkin eh. takalma dinkin hula duk irin ku saka kwarashi wallahi kusan za ki gida ana hira amma kowane ta to amma hajiya eh na'am kamar lokaci ya sauya wa'annan abubuwan ba a fiye damuwa da su ba ah, kina gani akwai wasu sana'ar da za su maye gurbin wa'annan? to ai dama shi ne matsalar da aka samu kowa ya bar sana'a ta gargajiya hmm. ya saki hannunsa a hannun tsohon sana'a yanzu abin da yake akwai yanzu nan idan kana da yar uwa ko makociya ko wata to ka kwantar da kanka ka nuna kana da sha'awa idan kana da sha'awa saboda haka idan kamar mai dinki na gaya miki za ta hmm. iya baki haɗin dinki za ta iya baki sa dutse duk irin wa'annan abubuwan idan ta baki wanda zaki samu na abinci mhm. idan ta yi dinki wani baki aikin kalmasa bare duk da yake ta zama yanzu ya zama gashi gashi eh. zaki koyi kitso idan kuma ciwo ba ki da jari kin gane saboda haka sai a dan ɗauki dan jari a baki mhm. musamman halin ki da halin kinki mhm. idan aka baki ɗan jari akalla ba kasar ba baki dubu talatin dan gaskiya dubu goma dubu ashirin ba sa jari saboda da yanki da yaya ba za ku yi malama fatima to ina mafita sana'a kamin mace ta shiga gidan aure ta koyi sana'an hannunta sa'annan ta shiga gidan aure domin yawancin mu gane kamin mu yi ma iyalin mu mata aure mun ba su sana'an hannu ba shi dai ta je fatauci ba a'a ta san yadda za ta dinka zare ta dinka shi ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza yasa ko da ta shiga aure in ta huta wata ɗaya ne ta kama dukan an yi aure in an yi aure budurwa fa ta shiga aure in ta huta sati hutu ne ya kamata ta fita ta kama aiki don ta san ba ta zo zama ba ne ranar hutu shine kunciyan kabari Allah samu ce da wani. Hajiya sa'a. Amma idan aka baki jarin na ciwo a shi ke amfani da shi in shekara ta yi me zaki ma tukunna hmm. ni yanzu ni din nan akalla na ba mace ta yi ashirin jari in shekara ta yi ki kwashe ni ba ki kawo kuɗi na ban samu da ɗaya ɗan harka sai namiji ne kawai mun halarci amma duk matan da babu wata mun halarci. Maganar da na ce za mu dawo kan shi kenan ɗazu domin za ki ga yawanci dangi dangi dangi da ba su da ƙarfi. idan aka tallafa musu aka ce to an ɗora mutum akan sana'a sai ki ga gobe kuma an sake dawowa mai yiwuwa sai a ce mutumin baya kyautawa domin ya ga halin da suke ciki na wahala amma kuma baya a gaza musu duk da cewa a baya ya bayar da tsari ba a ci gaba ba a yiwuwa kaman tamkar ana mai da shi wanda yake da ɗan wani ƙarfi ma baya ne domin baya. Me ya kamata a yi domin tabbatar da cewa an tsallake wannan siraɗin? Gaskiya. So saboda haka gaskiya waɗansu halayya su ce haka. Hmm. Wasu kika ba su suna yi. Dan na tabbata ko ta mata ita ba kuma ta karɓi gaba yadda nan ta ta da gurin muka ce ta koma ta je an ban mata. Hmm. Saboda haka za ki cewa wurin a halarta za a ko waɗansu matan da suke a nan cincin min fanke. Na hmm. ba ta ce ta sana'a za ki ta ce min fanke na ba ta take yin fankenta. daga kwanciyar ta gaba ba da jiya ta take yin da rana sai yi alala da mm. yamma ce wai na fulawa mm-hmm. to kin ga wannan kin kara wata jarima ma ba nan shi bane amma wani kika ba shi to shi kenan sai ya ga da ni a cikin ya jawo ma kai ba koma amma ba ba ta ba sai ba je wajen wani to wannan eh, hannun su ne to amma yau da gobe idan ana ganin ana musu bita mm-hmm. dole sai ana bibiyar su mm-hmm. wasu gaba ɗaya hankalinsu su baya wannan wurin su burin su kawai a taimaka musu a basu wannan tambayar taki ce kina magana a game da mata masu ƙiwuya to malama fatima wani gargaɗi zaki wa wannan rukunin mata to ni farko dai gargadin da zai musu na farko su ji tsoron allah don kiwuya yana kawo babban lalaci kiwuya yana kawo manya-manyan kasala kiwuya na bari yara wata rana su zama barayi su zama 'yan ta'adda su zama masu shaye-shaye mace mai kiwuya kenan yana bari iyalin tun musulunci ta rusa da shi a ta ita da kanta ba ta duba da kyau ba ta shiga inda musulunci bai ce ba shi ta ni dai ina kiran mace kar a rena sana'a kamin ki aure kina gida ko budurwa ne ko bazawara ne nemi sana'a ki kina yi kadan kadan Allah hada ki da mijinki ke ma ki taimaka sana'a saboda ki tanye kanki ki tanye iyalinki ai haka ni malama ne amma ni tun da na tashi da malantaka na da wa'azina ina sana'a sana'a na kuma sana'an hannu ne shine aikin itaciya nike kaɗan kaɗan har yau muka zo muka kai ga haka ma iyali na duka sun yi kur'ani sun sauke sun yi boko university sun gama amma dukkan su kuma shaida na ba su sana'an hannu Mai sauraro sai a biyo mu bashi a cikin wani sabon shirin ciwon ya mace domin kuwa a nan za mu yi sallama a yau. yanzu a madadin bakin namu hajiya sa'adatu ala kurawa da kuma malama fatima wattara wato malama dangana da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma hawawu abdulkarim da ta taimaka ga nasarar wannan shirin sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya.